masallacin abubakar siddiq da ke nan bakar ali cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramadan shekara na 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine karatunmu na tara a wannan wata kuma shine karatunmu na 95 eh, a tafsirin suratu al mun tsaya a tafsirin aya na 92 za mu sake maimaita wannan ayar sai mu karasa bayanin da muka fara jiya a kanta da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن إن الله به عليم نعم الله مدوكين سركيانا شوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون da dai ba za ku taɓa samun albir ba wato alheri mai yawa ko cikakken alheri ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar ko na menene ma fa inna Allah bihi alim to lallai Allah madaukakin sarki dangane da wannan din mai cikakken sani ne mun yi tafsirin wannan ayat jiya abinda da ya rage mana a cikinta magana akan dukiyar da za a bayar sannan mai abin malamai suke kira التنزيل على الواقع لأن يرفع دين يبدس حبي سكة أبقى ونم آية دم ألوك سند تسوقا ود منفدي حديثي قداد حديثي أنس ابن مالك فكون أمنا سبب دداما بس ما هو من تشيو النمبر to kafin mu ambaci abinda malaman tasiri suke faɗa na ƙoƙarin aiwatar da wannan aya a rayuwarsu na yau da kullum akwai matsalar da malamai suke faɗa a nan da Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in lan tanalu birra hatta min mimma tuhibbun ga mun faɗi maɗin nan cewa dukkanin dangogin dukiyan kwanikon ya shafi komai da komai wannan min ɗin waɗansu malamai suna cewa bayaniyar ce wato har sai kun ciyar da wani abu daga dukiyanku sai kun ciyar da dukiyanku hmm? zai kun ciyar da abin da kuke so a cikin dukiyanku alamun sahibin ashura na cewa magana da biyu kenan wannan min tabi'idiyya ce wato wani abu daga cikin sashen dukiyar naku daga cikin dukiyar da kuke so wannan yana ƙara tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya gina bayi a kai ne na bai matsa musu bai sa su cikin kunci wajen neman kusanci izuwa gare shi duk Allah madaukakin sarki inda yake umarni da wannan ciyarwa da bayarwa za ka ga yana amfani da shewa ku bayar da wani kaso ne bai ce ku bayar gaba ɗaya saboda haka wannan ayar ma ba ta nufin sai ka bayar da duk abin da kake so cikin dukiyarka kafin ka samu matsayi na albir a ba duka ba wani abu wanda kake so a cikin dukiyanka in ya zanto shi ne abin da kake fitarwa za ka samu wannan manzila ɗin ba sai ka kwashe gaba ɗaya ba Allah madaukakin sarki yana shawar tsaruna kama da yin fiƙo na kule la'afu abin da ya ɗoro a kan buƙatunka kai na wajibinka abin da ya saura ɗin shi ake so ka ciyar haka nan Allah ya ba mummunai a cikin farkon suratul ku ko yace wa mimma yin fiƙo. daga cikin abin da maka azarta shi suke bayarwa ko suke ciyarwa kuma shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna wannan a aikace lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya rashin lafiya a lokacin yana zaton ciwon ajali ne sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo duba shi ya ce ya rasulallahi ga ciwon ajali ya zo kuma ni ina da dukiya da yawa a lokacin ba shi da ma'a'a sai ce ya rasulallah zan yi wasiya da dukiya na gaba ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ya ce to zan yi da rabin dukiya na gaba ɗaya annabi alaihi salatu wasallam ya ce a'a ya ce to zan yi da ɗaya bisa ukun dukiya na shi ne asulus ko sai annabi ya ce to asulus wasulus su tafiya ya ce ka yi da ɗaya bisa ukun dukiyar naka to amma shi ma dai yana da yawa sannan sai shi innaka an tazara rasataka aghniya khairun laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar magadanka suna mawadata ya fi maka da za ka bar su suna cikin talauci ta yadda za su je suna miƙa hannu suna roƙon mutane wannan ya nuna wata za ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya tashi daga wannan ciwon kuma ya samu 'ya'ya. wanda ya mutu ya bar masa dukiya hmm? a lokacin da yake ce maka kai ce masa ka bar magadanka da wani abu hannunsa ya fi a lokacin ba shi da magadan ba amma yana gaya masa wannan kamar an faɗa ma annabi cewa zai samu magadaɗin kuma ya samu magadaɗin kun ga anan akwai lokacin da abu lubaba ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zai bayar da dukiyansa gaba ɗaya annabi alaihi salatu wasallam ya bashi shara ya ce a ya fi maka kabar wani abu hmm? da ka bayar da shi kuma gaba ɗaya kuma ka zo ka koma kana ba ya ce a bai ba da wannan shi ya malamai suke eh, tattaunawa shin wanne ya fi mutum ya bayar da dukiyarsa da yake da ita gabaɗe a lokaci guda na sadaka ko kuma ya bayar da wani ɓangare waɗansu su faɗi wannan waɗansu su faɗi wannan waɗanda suke cewa abin da fi shi ne bayar da wani ɓangare dalilansu su ne irin waɗannan ayoyin da suke zuwa da min min min sannan waɗannan hadisai da na gaya muku na sa'ad da na abu lubaba da ire-irensu waɗanda kuma suke cewa ka bayar da dukiyar shi ya fi su kuma suna kafa hujja da hadishin sayyidina abubakarin radiyallahu an da aka annabi alaihi salatu salam ya nemi taimako da ya tashi kawowa sai kawo dukiyansa gaba ɗaya annabi ya ce masa mai kabar ma iyalinka ya ce na bar masu allah maɗaukakin sarki da matansa sai suke shi to ai abubakar ya fi sauran sahabbai har lokacin da sai na umar ya zo da nashi rabin dukiyar ya ga cewa na abubakar ya zo da dukiyarsa gaba ɗaya ya ce ka riga kai mana fincin kau ya kai shaidina abubakar a sheik muhammad ibn salih al usaimin yana ganin cewa abin ya danganta da yanayin mutum ne an mutum yana da ƙarfin tawakkali da imani ta dogaro da allah maɗaukakin sarki da zai iya bayar da dukiyansa bai damu ba ba zai shiga cikin kunci bayan ya bayar da dukiyar ba ba zai tauye wani haƙƙi nasa na dukiya Hmm? bayan ya bayar yana da yakinin cewa in ya bayar abubuwansa na wajibi Allah zai kawo masa hmm? wannan babu damuwa yana iya bayar da dukiyarsa gaba da irin su abubakar ɗinke amma wadda idan har ya bayar da dukiyar zai a samu matsala daga baya zuciyarsa za ta koma kan dukiyar zai nadamar na yasa ya bayar da dukiyar ko zai shiga wani yanayi na kaskanci Shi ne ya yana roƙo a wajen mutane to wannan bai dace bayar da dukiyarsa gaba ɗaya ba ya bar abin da zai kare mutuncinsa da shi na dukiya Shi ne abin da ya a wallahu a'lam to sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shiriyar su da malamin suke fada a dalilin wannan aya idan za su bayar da abu suna bayar da wanda ya fi wanda suka fi so ne ga waɗansu kaɗan daga cikin azar da malaman tasiri suke kawo akwai hadisin aisha radiyallahu anha da imamu ahmad ya fito da shi da alhaitami ya ce rijalo ah, ahmad da abu ya'ala sun fito da shi ya ce kuma rijalu huma rijalu sahih cewa an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama damo sai bai ci ba shi ba ya damo bai ci ba amma bai hana a ci ba sai aisha ta ce ya rasulallah a falano ta'imhul mataki ba za mu ciyar da talakawa ba tun da shi da bai ci so wanda za su ci su ci to a ɗauka mana a je a bai matalakawa sai annabi ce la tut'imuhum mimma la ta'kulun kada ku shiyar da su daga abin da ku ba ku ci in sun zo sun same shi su bismillah amma kai ka dauki abin da ba ka ci ka bayar da shi ma wani ba ka yi infaq mimma tuhibbu ba kenan ko dan da kana san shi ai zaka ci shi kun gane to kaiwa makwarabbir shine zanto abin da kake so ne zaka bayar da shi haka nan hadisi ya zo hadisin umar ibn jarir da ibn munzir sun rawaito cewa daga mujahid cewa sayyidina umar ya rubuta wasiƙa ma abu musa al-ash'ari cewa ya taya masa kuyanga daga cikin kuyango na jalula jalula ƙauye ne a bagadada akwai yangu a wajen masu kyau sai ce a saya masa da aka saya aka kawo ya ganta ta birgin shi sosai ta shiga ransa fada biha umar faƙal sai tuna wannan aya sai ce inna allaha ya Allah yana cewa lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kawai sai sai ki tafi na ɗan take ya bayar da ita bi sabilillah saboda ya samu shiga wannan aya din qala wa hiya mithlu qawlihi mujahid ko kuma sayyidina umar in yana cewa wannan ayar lan tanalu dirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun daidai take da fadin Allah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan haka nan da faɗinsa wa na ala anfusihim walauka na bihin hafafa. suna ciyar da abinci duk da wato cikin son abincin amma za su fitar da shi su ba mabukaci haka nan Allah ya yaba mu ya ce wa na ala anfusihim suna fifita waɗansu a kan kawunansu hmm? Walauka na bihin hafafa ko da ko suna da tsananin bukata na abin mun gaya muku su malamai sun fassar masu hibbon cewa da ake da tsananin bukatarsa kana son abu kuma kana da tsananin bukatarsa amma sai ka bayar da shi don neman yardan Allah madaukakin sarki wannan shi zai kai ka izuwa ga manzila ta haddir haka nan maimun ibn mihran ya rawaito daga kamar yadda ya zo a abin nan hilyatul auliya na abu nu'ayn cewa abu zarin al-ghifari man sa abu zarin al-ghifari ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi ibn jarir ka nake son shi ya fito da wannan ayyul a'mali afdal wani aiki ne fi falala wani mutum ya tambaye sayyidina abu zar sai ya ce masa as-salatu imadul islam sallah ita ce ginshikin musulunci wal jihadu sanam wal amal yace jihadi ne tozan ayyuka sai ce wasu wasadaqatu shay'un ajib amma kaga sadaka abu ne mai ban mamaki mai ban kayi na gaske fa qala sai mutumin ce ya ba zarri ta tarakta shay'an hiya awsaq amali fi nafsi ce a ban ka bar wani abu ba ka fada ba wanda ni aure na wannan abin shine aikin da ya yafi kamarai a wajena wajen falala la araka zakartahu baka faɗa ba qala wa ma huwa yace mai wannan sai ce as-siyam yace azumi baka fadi azumi ba fa qala qurba sai ce kwarai azumi aiki ne na kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wa laysa huna amma baya cikin wannan abin da na faɗa wannan abin da kake tambaya bai shiga ciki ba ana shi yana kallon wancan ayan ne lan tanalul birra hatta sai karanta masa wannan aya. lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun domin ya nuna masa falalan sadaka Allah ya ce ba za ku samu albirba har sai kun ciyar wato sai kun bayar da sadaka abinda kuke so wani mutum har yanzu daga cikin banu sulaim yake cewa na makwabci abu zarrin a rabaza ƙauyen da ya koma walahu fiha qati'u ibilin yana da garke na raƙuma lahu fiha ra'in da'if yana da wato makiyayi amma yana da rauni sai na ce masa ya abu zar um, ka bani dama mana in zama mai aikinka a wannan gona in taya ka aiki in kula maka da wato in taya wannan mai kiwon naka kuma nima in samu wani abu tana yi wa Allah ya amfani da shi sai abu zar ne shi to ni ban da matsala duk wanda zai yi abota ko zai zauna da ni a nan to fai zanto wanda zai mun biyayya ne in nace ga abin da nake so yi bi so in har za ka iya bi ni to shi kenan ka zama abokin zamana in ba za ka iya ba to ka yi ka kawai sai mutumin ya ce to me kake son ima biyayya a ciki sai ce shi ne duk lokacin da na ce a kamun wani abu daga cikin dukiyana ka tabbatar wanda ya shi kima za ka ɗauka ka kawo shi ne sharaɗin na ce kama mun raƙumi mai iri kaza to za ka dubi irinsu ne wanda ya fi kima shi ne wadda za ka kamo ka kawo mun ya ce sai na zauna da shi tsawon lokaci sannan sai aka zo wata rana aka ce masa ai ga waɗansu mutane suna da buƙata suna buƙatan taimako sai ce je ka kawo min raƙumi ɗaya daga cikin raƙumma ya ce da na zo sai na duba raƙumma ɗin sai na ga wacce tafi cikin raƙumma ɗin a sai na ga ita aka fi buƙatar ta ta yi barbara masauran abin na raƙon maɗin sai ce har na yin in ɗauke ta saboda abin da ya faɗa min amma sai na ga kai suna buƙatar wannan ya ce sai na koma sai na ɗauki wata taguwa wacce bayan wannan namijin babu sama da ita sai na zo shi. ya ce da na kawo shi sai na ga wani irin kallo da ya yi mun yana mun wannan kallon kawai sai na sake ta sai na koma na zai dai na ɗauki wancan ɗin wanda shi ne ya fi gaba ɗaya sai na kawo da na kawo sai cewa mutanen da suke zama tare da shi ya ce suwaye a cikinku za su nemi suke son ladan aikin wannan eh, eh, raƙumin waɗansu mutane suka taye suka ce mu ne suka wato ainihin kwantar da rakuman nan aka soke shi sannan aka gyara shi sannan suka tafi da shi ungwan nan da ake bukata suka rarraba musu nama gwargwadon adadinsu oke cewa ya da su ga abin da nake so ku yi ku kwantar da shi ku ɗaure shi ku soke shi sannan ku je ku kirga gidajen nan sai ku rarraba naman rakuman nan gwargwadon adadin mutane ungon nima gidana ku sa min irin wannan gwargwadon rabon da za ku ba waɗannan mutanen nima gida zaɓin da za ku ba kowane gida daga cikin gidajen da suke bukata nima kaso na guda ɗaya ne gidana to ko hakan aka yi da aka rama naman gaba ɗaya na rakumin wanda mutumin sai ce a sai abu zargi kira shi ya ce masa ka riƙe wasi'ata ne kai amfani da ita ko kuma mantawa kai don na baka uzuri sai shi wallahi ban manta wasiyarka ba amma na zagaya ne na duba sai na ga wannan namijin shi ya fi kowanne cikin raƙon maɗan sai na so in ɗauke shi amma sai na tuna buƙatan sai na tuna kuma na tuna buƙatan hmm? to shi yasa dai na bar shi sai ce ah yanzu ka bar shi ne kawai don bukata na sai ce to ka tsaya barin gaya maka ranar da ni nake da bukata ran da nake da bukata shine ran da za a saka ni a kabari na hmm? wannan shi ne ranar bukata sai ce duk dukiya akwai mutane uku da suke tarayya a cikinsa ya ce na farko kaddara shi kaddara bai jira in ya ga dama zai ɗauki dukiyan wanda ka fi so ko wanda ba shi ka fi so ba in kaddara zai zo kan dukiyarka ko za ta zo kan dukiyarka to tana iya zuwa kan kowanne ma to kaddara tana musharaka da kai a cikin dukiyarka na biyu alwarisu yantaziru mata taba ra'sa hmm? tafi yastafi'uha wa anta damim magajinka wanda ke jiran yaushe za ka kwanta dama domin shi ya hau kan dukiyar alhali babu wanda za a zarga a kan dukiyar hmm, in ya tara ta hanyar da bata dace ba sai kai shi lokacin da za ka zo wurin shi tsarkakakka ce ba ta da matsala kai ne matsalar ta za ta bi ka ya ce kaga na biyu wanda ke tarayya da kai a dukiyar kai kenan ya ce na uku shine kai din sai shi fa in istata'ta alla takunanna a'jiz as-salasa fala takunan in har zaka iya kada ka zanto mafi gajiya mafi kasa amfani da dukiyarka hmm? in za ka iya kada ka zanto wancan to kada ka yadda ka zanto haka da mana ka zanto kai ne za ka fi ko uku din kai zaka fi amfana da dukiyarka yadda ko zaka amfana da dukiyar naka shine ka bayar da shi hmm sai karanta wannan aya yace ma ma'a an Allah ya kul tare da Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace wa inna hadha al mimma uhibbu min mali fa ahbabtu an uqaddimahu li nafsi yace wannan الرقم da ka gan shi ya fi kowanne yana daga cikin abin da nake so cikin dukiya na shi ya sa na so na ƙaddamar da shi ya zama nawa ba na magada ba ba na ƙaddara ba kun ga yadda suke aiki da aya ko haka nan ya zo cewa abdullahi bin umar kawai wata rana ya tuna wannan aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai fara tunanin cikin dukiyar da Allah ya bashi wanne ne yafi so yace falam ajid shay'an ahabba ilayya min marjana wata baiwa ce a cikin dukiyoyinsa a lokacin babu wanda yafi so kamar ta yace jariyatan li rumiya baiwarsa ce barumiya baturiya faƙultu sai na ce hiya hurratun lillah kawai sai ‘yanta ta ce na ‘yanta ta saboda Allah maɗaukakin ta a nan yake cewa falau an ni a udu ala lillahi da ni wanda zai yi man ne bayan na bayar da wani abu in sake dawo amfana da shi ya ce da na je na auri wannan masu. wannan yana nuna muku tsananin soyayyarsa ko da wannan matan eh, to sai ya auren da ita mabawansa nafi'a fa'anka aha nafi'a ce ba don kada ya dawo da baya ba bisa abin da ya bayar don Allah to da ya aure ta amma sai ya auren da ita mabawansa nafi'a haka na an rawaito daga hanyar mujahid cewa ibn umar ɗin yana sallah a karatun sallah ya zo kan wannan ayar lantana tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yana cikin sallah bai fita daga sallah ba ya nuna ma wata gassa ya mata isharar cewa ta tafi ya'yan tata haka nan ya zo shi kansa abdullahi bin umar ɗin dai daga nafi'a cewa ya kasance yana sayan siga sai yi sadaka da shi sai ‘yan gidansa suna shi a'a su waɗannan da kake ba su sigan nan mai sa ba za ka sayi abinci ba da kuɗin sugan ka ba su mu muna ganin haka zai fi musu amfani sai shi musu ɗai eh, na sa abin da kuke faɗa din amma ni ga abin da nake nufi na ji Allah ne yana cewa lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ibn umar yuhibbu as-sukka ce Allah yana shi ba za ku samu albir ba sai kun ciyar daga abin da kuke so ni kuma ina son suga din ne shi yasa nake sadakan suga domin abu ne wanda nake so haka nan الربيع Ibn خيث wata rana wani almajiri maroki ya zo kofansa sai ce ku ba shi siga aka ce masa mai zai da siga mu ba shi alhubus zai hmm? mu ba shi masa ko gurasa dai ko shi ya fi masa amfani sai ce kai kai canku ku ba shi suga ku ba shi suga saboda ne rabi ina son siga so ina son bashi abin da nake so ne abin da nake so ne nake bashi haka wata rana ya fita shi wannan rabi din ah, ana ana sanyi da daddare sai ga wani maroƙi ya zo roƙo hmm? ok ana cikin dare lokacin sanyi mai roƙo ya zo gida ya yi bara arrabe da ya fita ya gan shi ga kai wannan kamar sanyi ya dame shi kawai sai ya tuna wannan ayar ya ce lan tanalu birra hatta min mimma tuhibbun kawai sai ya cire rigan shi shi ma wanda yake so na sanya sai ya cire kawai sai ya ya bashi ya ce ka tafi da shi sai da aisha radiyallahu anha yana daga cikin abinda ta shahara da shi wato yawan kyauta da bayar da abinda ta mallaka zura gaya maka kistoci da dama na abdullahi ne umar aisha radiyallahu anha wata rana an turo mata da kuɗi kudin nan wajen dinari dubu sha uku ko dubu talatin ƙurahu hmm? samanina wa mi'ata alfi dirham dirhami hmm, dubu ɗari da tamanin dirhamin dubu ɗari da tamanin a abin nan guda biyu ka ce maziri guda biyu kowane maziri akwai akwai tis'una alfan dirhamin dubu tasa'in eh, a ciki shi kenan a ranar kuma tana azumi sai ta fara rabawa wa mutane ta dunga rabawa mutane kafin ta karya abin da ya rage mata dirhami ɗaya da lokacin bude baki sai ta ce ma koyan gadda take tare da ita kawo min abin bude baki na sai ta zo mata da alkubus da manja hmm? kamar kai ne ka ce manja da doya kenan a'a sai ta ce yanzu baiwar ta ce yanzu duk abin da kika samu yau baki yi aje mana komai da mu ma za mu sayi nama mu buɗe baki a kai ba sai aisha ta ce kai ai da kin tuna min da na yi haka ta ce da ta tuna mata da ta yi haka saboda tsananin wato ainihin baiwa wata rana sayyidina muawiya ya tura masa da dinari mi'ata alf ko dinari ko dirhami dubu ɗari urwa ibn hisham urwa ibn zubair yake cewa wallahi ma ghabat ash-shamsu min dhalika al-yawm hatta farraqatha rana ba ta fadi ba na wannan rana sai da tarba dukiyar nan gaba daya duka menene suna kallon wannan ayar lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to bai tsaya a dukiya ba har ya kai ga eh, abinci hmm? da ɗayansu ya ji sha'awan abinci yana da shi to sai ya ɗauka ya bayar da shi fi sabilillah domin ya shiga cikin wannan wannan aya din ah, bari mu ƙara abin nan misalai kaɗan dangane da wannan shi kansa abdullahi bin umar ɗin wata rana ya tashi daga ɗarshin lafi sai ji sha'awan wani nau'i na kishi sai aka nemi kifin a garin madina ba a same shi da ba a samu wannan kifin a garin madina ba can sai aka zo da shi sai aka saya masa hmm? dirhami ɗaya da rabi aka soya aka sa a cikin abinci aka kawo masa zai ci sai ga wani mabukaci ya zo yana roƙo Hmm? kawai sai ya ce a ɗauka a bashi ya ce a ɗauka a bashi suka ce masa a ka ci ya ce masa kai na ce ka ɗauka ka bashi da ya je dai sai ya ƙi bashi ɗin sai ya bashi dirhami sai ya dawo ya ce ya kai abdullahi bin umar ka ci babu laifi na bashi dirhami ɗaya a madadin shi na na saya maka a shi kenan sai na abdullahi ibn umar yace a ka mayar masa da shi ka bashi ya ci kuma kada ka karbi dirhamin auren shi kada ka karbi dirhamin sa wannan duka wannan din fifita wani akan kansa akwai hadisi ingantacce lokacin na uh, shi abu talha wanda muka ce ya bayar da gonansa ba da ibn sahal wata rana annabi yi baƙi ba shi da abin da zai ba su sai ya ɗauki shi baƙin nan ya kai su gidan abu talha ashe shi ma abu talha ɗin a lokacin babu sai ɗan kaɗan? sai suka yi dabara da shi da matansa suka kawo abinci sai ya zauna da su kamar yana ci ya kashe fitilla hmm? yana sa hannunsa hakanan yana kawo a baki alhalin shi baya cin abincin su ne suke cin abincin har sai da suka cinye suka koshi shi kuma da iyalansa shi ne abincinsu daman na daren haka suka kwana sun fifita waɗannan bakin nasu da abin da shi ne wadda suke da shi da suka waye gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lallai kun burge Allah da abin da kuka yi jiya mabakinku ana cewa akan wannan ne wannan ayat ta sauka wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sayyidina umar radiyallahu anhu wata rana wani mutum ya kawo masa ah, kan rago yaji yana sosai ya tuna shi kai akwai ɗan kwana ne ya fi ni buƙatar wannan babban a kai mishi shi ma an kai maza shi ma sai ce ai akwai wani ya fi ni buƙatar wannan ragon haka aka yi ta juyawa har sai da ya dawo gidan umar ku dubi irin wannan ah, wato sadaukar da kai daga magabata suke to shi yasa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a tafsirin sai yake cewa ya kai mummuni kai kokarin aiwatar da wannan ayar a aikace ta yadda za ka yi sadaka a wani lokaci da wani abin da a lokacin shi ka fi so kana jin babu abin da ka fi so a cikin dukiyanka ka shi to ka ɗauka ka bayar don ka samu wannan kai ma ka shiga wannan ajin na masu babbar rabo ko kammalallan alheri yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to akwai misalai na wannan da dama a tarihin musulunci don haka mai ƙoƙari maciya su wannan ayat tana magana akan ciyar da abin da kake so wannan shi ne zai kai ka manzila na albir kuma a lokaci guda tana kwadaitar kan ciyarwa ma kowane iri ne ko da ba wanda ba shi ne kake son ba ce mun kwadaitar da kucewa ka ciyar da abin da kake so ko to baya nufin in akwai wanda ya rige wanda kai ba za ka ci ba karka bayar da shi baya nufin ka bar shi ya lalace ka bayar ɗin amma dai matsayinka bai kai na wancan ba Shi abin abinda ayat ta rufe shi da ta ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah komai karancinsa sa duk abinda za ku bayar komai karancinsa sa masukar da ikhlas matakar dan Allah kuka yi to Allah yana sanar shi don Allah ya zabarar da mu ya nuna mana cewa ya damu da abinda zaka bayar din bayarwa ita ce abinda Allah yake so ba kwantiti din ko kwaliti ɗin kadai ba asalin ka bayar ɗin sannan in kana son babbar rabo sai ka bayar na sama shi sai kaddamar da ma'amul ɗin bai ce fa inna Allah alimun bihi ba sai ce bihi alim wannan gabatarwar bihi wanda yake kuma izuwa ga shay'in wato duk abin da zaka ciyar ɗin yana nuna muhimmancin abin ne a wurin Allah madaukakin sarki so Allah yana son sadaka ko mai karancinsa kada ka rena abin da za ka bayar hmm? ana kwadaitar da kai ne ka bayar da mai kyau saboda sakamakon kai zanto mai kyau ɗin amma duk abin da ka bayar ko mai karancinsa ba zai tafi a banza ba to kuma ɗai eh, abin da ya sa ake ambatan wannan saboda ba kowa ne yake da mai yawa ɗin ba ko? in kana da kaɗan ka bayar da kaɗan ɗin to sai Allah ya ji ƙanka ya baka lada mai yawa saboda iya abin da kai kake da shi kenan hmm? an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene sadakar da tafi sai ce juhdul muqil kokarin mai dan kaɗan. hada yanzu muna watan azumi ana faɗaitar da ayi taimako a bayar da sadaka kada ka ce kai baka da shi da yawa alhali kana da ɗan kaɗan a cikin ɗan kaɗan ɗiba ka baya tarbiya ake maka na wato ainihin zuciyarka ya zanto ka tsarkake zuciyarka ka fi ƙarfin son zuciyarka kana zan hmm, abin shi ne abinda ibn afiya yake cewa wannan hadisin na nabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan da yake cewa ka bayar da sadaka wa anta sahihun shahih sahihun shahih ka bayar da sadaka a lokacin da kake da lafiya hmm? kuma kana son abun sosai hmm? kana jin tsoron talauci kana baka ma tunanin mutuwa ta zo kusa da kai ka bayar a wannan lokacin yasa. to komai karancin abin da ka bayar dai Allah zai rubuta maka mafi mahimmanci a nan shi ne za ka bayar ɗin ka bayar da ikhlasi don Allah madafafin sarki um, wannan shi ne abin da na so na ɗan kawo mana na yadda magabata suke aiwatar da wannan ayar a aikace don haka yi ƙoƙari ka bayar annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ah, ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku saka kariya tsakaninku da wuta ai sadaka tana kare mutum daga wuta ko to annabi yace ku kare kanku daga wuta ko da da bantalan dabino ne hmm? ko da da rabin dabino ne ka bayar da shi yana iya zanto sakamako na kariya daga wuta don haka kada mutum ya raina sadaka amma ya yi ƙoƙari ya yi sadaka wacce take da abin da yake so har yanzu abin da wannan ayat take koyarwa bayan shirya maka rowa kuma abin da ake kira social solidarity in har kowa zai bi wannan ayadan to kaga kowa zai mori kowa kuma za a samu kwanciyar hankali za a samu zaman lafiya a cikin al'ummar musu ina jin za mu tsaya wannan a nan gobe sai mu tsora don sabon zance ne wanda yake da alaka da ayon da suka gabata wato magana akan yahudawa da abinda suke haramtawa a kansu kuma su jingina shi ma'addini annabi ibrahim allah ya kore wannan za mu ɗauki shi a karatunmu na gobe in allah ya kai mu da rai da lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh